daren tara ga watan Shawwal hijirar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara biyar, daidai da sha hudu ga watan August shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. wannan shine darasi na ashirin da hudu daga cikin jerin giyar darussan littafin Hikbatun min at-Tarikh wallafan Dr. Usman ibn Muhammad al-Khamis Allah madaukakin sarki ya saka mashi alkhairi wannan littafi ne wanda ya tace wato rigingimu da maganganu da abubuwan da suka faru tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala wasallama har zuwa kashe jikansa Hussaini dan Aliyu radiyallahu anhuma a shekara ta sittin da ɗaya bayan hijira rigingimu da ainihin awon da suka faru waɗanda suka rarraba kan mutanen da ake cewa musulmi wannan malami yana ƙoƙarin tace mana abin da yake shine gaskiya daga cikin abubuwan da suka faru da kuma bayyana ƙairai da maganganu na waɗanda makiya addinin Allah suka yi ta yaɗawa Allah ya shirya da idan jama'a masu haro ba su manta ba muna cikin ainihin almabasu sani daga cikin ahammul ahdasi fi khilafati umara ibn al-khattab bayani game da muhimman abubuwan da suka faru a zamanin khalifancin na Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda mun fara magana akan yakin Qadisiyya wanda aka yi a shekara ta goma sha hudu bayan hijira mun ji yadda ainihin wannan kwamanda na yaƙi wato shine sa'ad dan abi waqas ya tura ɗaya daga cikin manyan janar-janar na soja domin su je su tattauna da shugaban waɗannan kafirai rustum wannan mutum mai suna rabi'iyu an tura shi mun ji yadda ya tafi ya je ya shiga har inda wannan shugaba na kafirai yake da ainihin makaman shi da dokin shi da kuma watin yagaggun kayan shi har inda muka ji cewa rustum ya tambaye shi kuma ya bashi bayani sannan ya gaya mushi cewa za a iya ba su kwana uku don su yi tunani su shawara ko dai su shiga addinin musulunci ko su bayar da jizya ko kuma ah, option na ƙarshe shine a gwabza yaki zamu tashi inda malai yake cewa fajtama rustum bi ru'asa'i qaumihi fa qala rustum sai ya haɗu da yayi mitin da sarakuna shugabannin al'ummarsa sai ya ce musu hal ra'aytum qattu a'azza wa arja min kalami hadha ar-rajul wai kuwa kun taba gani a iya rayuwarku magana mafi girman daraja da kuma wacce take da rinjaye akan sauran maganganu kamar maganan wannan mutumin kuwa ma'ana ishara akan cewa abinda wannan mutum ya faɗa ya burge wannan kafiri abin ya tsorata shi hankalin shi ya tashi maganganun da ainihin wato wannan mutum mai suna Rabi'i ibn Amir ne da haka sai suka ce mashi, qalu sai suka ce ma'azallahi Allah ya kiyaye alatir an tamila ila shay'in min hadha yanzu kai rustum kana karkatuwa ma'ana sun fahimci magana shi kai yanzu nan kana so ka karkata ga irin wannan zancen ne wata da addinaka kana so ka yi watsi da addinin ka ne ila hadal kalb zuwa ga wannan kare wato kalma ta wulakanci amma tara ila siyabi kai yanzu ba ga tufan da ke jikin shi ba ba ganin ma tara ma wannan ta a zo a gani Ka shiga mutane ba shi da ita faƙala sai rusun ya ce da su ku tir da magana kuke yi ku waye ne la tanzuru ila siyabi yace kada ku kalli tufa wanzuru ila ra'ayi ku kalli hankali wal kalami da zancen da mutum yake yi wasira da kuma halaye da su ake gane darajar mutane ba da riga kawai ba wannan kuma ƙa'ida ce sananniya a rayuwa cewa riga kawai ba ta bayyana mutum musamman a zamuna irin namu da mutane ke iya ƙurin masalle su sa rigar fi karfin su ko kuma su je a yi musu jabu irin ta masu kuɗi da akwai kyalle na dubu talatin yanzu nan da ka ruga da gudu kantin kwari sai ka tarar ga na one five kuma zanen iri daya in ba mutum ƙwararren masanin kyalle ba ne zai iya bayyana bambancin haka talakawa kullum suna da ƙoƙarin su dinga shigege ma masu kuɗi mazansu da matansu kaga kenan ba za ka gane darajar mutum da rigar shi ba sannan mutum nawa ne ake ganin shi da riga kamar mutum mai hankali ko mai karama ko wanda san ciwon kanshi da zaran yayi magana ko yayi wani abu sai a gane ashe bai kai kima da ake ganin shi da ita ba ashe waɗannan abubuwan na sutura ko kawa ba sa bayyana waye mutum da ke bayyana waye mutum shine yace ar rayu ar anan hankalin da mutum yake da shi da gogewarsa a rayuwa wal kalam da irin zancen da mutum yake yi wasira da kuma irin halayensa yace kar ku gwada su da tufa innal araba yastakhifuna bi thiyabi wal ma'kali larabawa ba su ɗauki abinci da sutura a bakin komai ba wai yasununa al ahsab amma suna kiyaye dangantaka ma'ana suna da dangi kiyayayye kowa an san tarihinsa an san asalin shi an san idan mutanen gidansu mutanen kirki ne an sani idan suna da tarihi na alheri kyauta jarinta halin kirki fasaha duka an sani kuma za a dinga kaddara su da gwargwadon wannan idan kuma sa da aka san haka an sani za a musu hukunci da gwargwadon daraja ko rashin ta ma'ana mutane ne masu kulawa sosai da tantance mutanen kwarai a cikinsu da waɗanda suke da karama ta ɗaya daga cikin darajojin mutane a cikinsu da haka wanda da gugubar sun turo shi to sai da suka gwada hankalinsa sun san mutum ne mai basira da hangen nesa ba wai tufa bace ma'auninsu. ina fata mun gane wannan qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir Allah ya ji kanshi da rama yake cewa kanat waq'atul qadisiyati waq'atan azimatan yakin qadisiya ya kasance yaki ne mai girma lam yakun bil iraqi a'jabu minha babu yakin da aka taɓa yi a ƙasar iraki wanda ya kai ban mamaki mata. iraki a wancan lokacin amma yanzu kadisiya ba ƙasar iraki ba ce yanzu garin kadisiya yana cikin ainihin ƙasar Qatar ina fatan fahimci wannan birni ne babba a ƙasar Qatar sunan shi al qadisiya amma wancan lokaci duka wannan yanki ana kiran shi da suna Iraki kamar yanzu ka ɗauki jihar Sokoto ne a yanzu kaga ba yadda yake bane a da a da yadda ake rayuwa da ƙasar Naija da Zamfara da ainihin Kebbi da Sokoto ta yanzu duka jihar Sokoto ne kamar yadda misali Kaduna da hada take da katsina da kano hada take da jigawa da jihohin yobe da su adamawa hada take da Barno. to irin haka ne da ƙasa ce mai faɗi daga baya sai aka ta daddatsa sai aka daddatsa ta har ta zama take a irin yanzu din insha Allah mala yake cewa lam yakun bil iraqi a'jabu minha wa dhalika annahu lamma tawajaha as-saffari abinda ku ya faru lokacin da sahun guda biyu da sahun musulmai mutanen kwarai masu yaƙi don ɗaga ma Allah a gefe ba kuma sauran kafirai mutanen banza masu yin yaƙi don duniya aka fuskanci juna ka na sa'adun kad asabahu irakus nasa komanda babban kwamandan yaƙin sa'adu ɗan abi waqqas radiyallahu anhu ya kasance ya samu wani rashin lafiya da ake ce ma irqun nasa a wannan cutar ciwon ƙashin gadan baya ne ciwon spinal cord malaman likitanci na zamani a turanci suna ce mishi sciatica sciatica s i c i mean s c i a t i c a cuta ce sananniya a gun likitoci wadda take rike gadon bayan mutum ta hana shi sake ta hana shi zaune ta hana shi tsaye to ya samu wannan matsalar ciwon kuma ciwon sai manifesting a jikin shi wa kharajat damamilu fi jasadi sai dinga fitar da jambo shine damamin jam'u eh, damami jambo ulcer wato kurji ya fito ya fashe ruwa ya zama ciwo ya zama jambo ko gwalando shikenan sai jikin shi duka ya gwalando sakamakon wannan ciwo da ke cikin kashin gadon bayan shi na spinal cord wa huwa la yastati wa rukuba zaka bai iya hawa abun hawa wa inna ma huwa fi qasarin muttaki'un ala sadri sai ya hau kan wani dogon bene yake shingida akan kirjin shi irin kwanciya da mutum yake rubda ciki to ba kwantawa ya gaba ɗaya ba sai ya jingina akan ɗan ginin haka ya kifa cikin shi haka ya ɗaura hannun shi yana hangen musulmai suna yaki, kamar ka hau sama ka tsaya akan wato rufi na a dakin ko soro sai ka ɗan dafa haka gefen ginin kana hango ƙasa abin da aka ce ya yi kenan nan ya tsaya daga nan yake bada da kwamanda yake bada kwaman cewa a yi kaza kar ayi kaza sai ya ce a cewa musulmai su yi kaza a cewa su wani su bi ta waje kaza fauka sadatin ya ki shingida akan wani filo wa huwa yanzuru ila al-jaysh yana kallon rundunar sojojin musulmai wa yudabbiru amrahu daga nan yake bada kwaman wa qad ja'ala amra al-harbi ila Khalid bin Urfuta ya sanya al'amarin shugabancin mubasharantar yakin sai sanya wani komanda mai suna Khalid ibn Urfuta shine yake mubasharanta yakin shi kuma sai tsaya daga can yana ba da umarni malai ce kan tantafin tarihu tabari a cikin ahadathu sanati 14 abubuwan da suka faru a shekara ta goma sha hudu bayan hijira a cikin tarihu tabari da kuma albidayatu wan nihaya ta ibnu kathirin har ila shi ma dai a cikin abubuwan da suka faru a shekara ta goma sha hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama badatul ma'arika Wasarar kuwa al-quwwad yahiqquna al-juluda ala al haka aka fara yaƙi kwamandoji suka dinga ziga sojojinsu domin yaƙi. wa qatatala al-fariqan qitalan waɗannan ɓangarori guda biyu suka yi yaƙi mai tsanani wa abla jama'atu min ash-shuja'ani bala'an hasana an samu wasu manyan jarumai a cikin musulmai sun yi kokari sun yi yaki na a zo a gani mislu amr ibn ma'ad yakrib akwai amru dan ma'aji ya karbi wani sahabi kenan akwai kuma wal qaqa ibn amr da qaqa dan amr wani babban komanda wanda bayan wannan yakin yayi yaki yaki da dama babban komanda ne na musulunci Allah ya ji kanshi da rama ya rasu in ba na manta ba hijira Allah da shekara 40 da jarir wa jarir ibn abdullahi badali da sahabi jarir dan abdullahi badali da kuma khalid ibn urfata din da aka ambata a sama wa darar ibn al-khattab da babban komanda Jirar ɗan Khattab shi ma babban kwamanda ne ya rasu shekara ta ainihin goma sha hudu bayan hijira a wannan shekarar da aka yaƙi a shekarar ya rasu sai kuma tsulaihatul Asadi da kuma Tulaiha al-Asadi واستمر القتال ayyamin أيام بلياليها haka aka dinga gwamza yaƙi tsawon kwana uku dare da rana kamar kace gwargwadon awa 72 kuma kamar haka babu kakkautawa wa abadal muslimuna fiyala wa man alaiha musulmai suka karar da watan waɗannan giwawaki da waɗanda ke kansu mun ji a baya cewa waɗannan kafirai sun zo da giwaye wajen guda talatin yadda ka san sojoji suna zuwa da amotan a gabansu sai da ta zama tana katange sojojin da ke baya kuma tana yin muguwar barna ga abokan gaba ka kowace giwa akwai matukinta a kanta kuma an sa mata wani wata wata ma'ajiya ta masu wanda za a dinga ɗiba ɗauka ana jefa mutane ana kashe su sannan ta kuma ta take duk wanda ya kusa da ita to kafin musulmai su gano kan jiwayen nan an musu barna sosai an kashe jarumai a cikin musulmai amma wancan kakau dan amur din shine ya tsaya ya lura da dabarar da ya kamata yi kamar yadda tarihi ya nuna zaka sai ya jawo wasu mutane nan da nan ya je suka ɗan yi wani ƙwarya ƙwaryar mitin da wani shiri na musamman ce abinda za a yi za mu raba kanmu kawai abinda za mu shine za mu hau kan giwayen nan kawai zai da za a yi kan giwa mun tarar da wanda ke kansa saboda in ka je giwa ta fyaɗe wannan da hancinta ta take wannan da kabata ta maru wannan da duwawunta haka ta dinga yi tana kakashe mutane an rasa da za a yi waɗannan jarumai suka zo shi shi shine ya fara zuwa kan giwa ya yi san dabarar da zai yi ya lallaba kawai sai gashi akan haka ya wurgar da wannan na sama din ya wurgar da shi kuma ya ɗauki ɗaya daga cikin masun ya saka mata a cikin ainihin wato naman jikinta haka wannan kaso giwa da ta fara ruwi ta ruɗe shi sauran giwaye masu suka sai suka ruɗe aka samu aka yi ta kashe aka kashe gabaki ɗaya giwaye zama kuma kafiran ƙarfin su kenan daga nan musulmai suka samu wallansu suka yi kasa-kasa da wannan kafirai suka gudu gabaki ɗaya haka suka watse bayan an kashe ɗaruwan dubbai daga cikinsu wa habbat riyahun shadidatun sannan kuma sai ga wata iska mai tsanani farafa'at khiyamal fursi an amakiya ta dinga watsi da hemomin da waɗannan mutanen Farisa suka kafa ta dinga wurgar da su tana karya su wan tasaral muslimuna sai musulmai suka ci nasara fa badara rustum wannan komanda nasu sai maza ya fita a guje farakiba baglatahu ya hau kan alfadararsa yuridul haraba yana so ya gudu fa adrakahu almuslimuna fa qataluhu musulmai suka je suka same shi ainihin wato suka kashe shi Allah ya samu dace wannan takaitaccen labari kenan dangane da wannan yaƙi na ainihin Qadisiyya babban yaƙi ne ana tarihi sosai a cikin musulunci sai kuma mawqi'atu Ajnadi yaƙin Ajnadiyu shi ma sunan gari ne wanda wannan gari a yanzu yana cikin ƙasar Falastinu waɗannan ƙasashe gaba ɗaya jama'a da dukkan su ƙasar Sham ake ce musu da Falastinu da ƙasar Beirut ta yanzu Lebanon kenan da mafiyan bangarori na ƙasar Siriya da wasu bangarori na ƙasashen Kuwait duka da kamar ƙasar Sham ne gaba da yaka ake ce mata babbar ƙasa ce ƙasa ce mai fa'i sosai kamar da aka ce Farisa to shine ƙasashen Iran Iraki a yanzu su Kazakhstan har zuwa ƙasar Afghanistan duka waɗannan ƙasashen Farisa ne a wancan lokaci haka ake lissafa su kamar yadda za a ce ƙasar Hausa sai daga tun daga wajen Kwantagora ka take zuwa wajen janjibiya can kusa da Nijar nan ƙasa Hausa ne da gaba ɗaya kuma ce daular Usmaniya ko Songhai ko makamancin haka to kaga da gwargwadon yadda zamani ke juyawa haka sunaye da wurare suke caccanzawa wannan yaƙi an yi shi a shekara ta ainihin goma sha biyar bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama malam ya ce min al ma'arik al fasila ma'ar daga cikin yaƙoƙi waɗanda suke sun raba sun raba an raba gaddama tsakanin musulmai da waɗannan turawa romawa wa zalika anna amr ibn al-as babban komanda amr dan as sara bi jayshihi ila aznadi ya tafi da sojojinsa zuwa kasar aznadi wa kharajat ar-rum wa qa'iduha al-artabu turawa romawa suka fito da komandan su mai suna Walamma artabu ولما وصل Ila Umar عمر al-Khattabi قال yayin da labari ya kai ga kunnen wato halifa Umar dan Khattab sai yace qad ramaina artabun rumi bi artabun al-arab ce wallahi mun murga shugaban rumawa ko da shugaba daga cikin larabawa wato amur dan asu in yana takamai ya iya makirci to mun tura mishi wanda ya fi shi ya makirci fantaziru amma ya tafarras yace kawai jama'a ku jira ku ji abin da zai faru wa qama amrun ala adnadin la yaqdiru min al-artabuni ala saqatin wala tashfihin rusul shikenan wannan babban komanda na musulunci wanda ya iya dabarar yaƙi shine amr dan as duk wani makirci na yaƙi da ma dan as ya iya shi sai ya zauna yana neman ina zai samu wata kafa shine aka ce ya dade a ƙasar la yaqdiru min al-artabuni ala saqatati bai ga wata kafa ko wata gazawa ko wata dabara da zai ci artabun ba suna ta suna ta juna makirci da dabaru ana ta aikawa da sun sojojin leken asiri amma ba a samu abin da ake nema na abin da ya kamata su su samu ba ma'ana ana ta amfani da intelligence da strategy irin na sojoji amma har yanzu bai wadatu da bayanai bai samu data da ta shi information akan cewa lallai ga raunin da waɗannan suke da shi ba bari ya capitalizing akan shi bari ya amfani da raunin su ya rasa wannan dabara sannan wala tashbihin rusul yan saƙon shi sojojin leƙen asiri sojin da suke department na DIA din shi ba sa ainihin wato kawo mishi bayanan da yake so ina ba ta nan sojin directorate na na intelligence sun kasa kawo mishi irin bayanan da yake bukata da haka da wannan ya faru fa qarara an yazhaba bi nafsi kawai sai ke zai tafi da kanshi haka ake son kwamanda ya zama komai zaka yi da kanka ba ko ka ce kwanta a wuri guda mutane da iwu suna zanga zanga a gari ba za a ganka ba ya kamata in dai kai shugaban sai da gaske a ganka akan gaba a san daga sai kake yin wannan addini fa da kala alaihi sai ya je ya shiga har inda wancan sarkin nashi yake ka annahu rasulun min kibali amr ibn al-as amma ya je da sunan shi dan sako ne ba shine amr al as ba hatta yanzura ila al atabun ya je ne dan ya ga yaya yanayin wannan sarki yake fa sami'a minhu wa asma'a yaje suka yi zance ya saurare shi shi ma ya saurare shi wa kharaja bima yuridu sannan kuma a nan ya samu irin awwan da yake nema na bayanan da yake nema fa shakka bihi al-arsabun da yake shi ma tsohon zago ne al-arsabun da shi ma sai ya gane kai wannan anya ko wani gama garin mutum ne ina ganin fa wannan abu dan asuna ne komandan nan ne da nake jin labari fa da harisan indahu fa asarra ilayhi sai ya kira wani daga cikin masu gadin shi yace mishi ina jin fa wannan amru dan asu sai ka zo mu kama shi ba mu bashi daga wajen nan ba wa zanna amru ibn al-as annahu kashafa amru shi ma sai ya gane cewa kai wannan ba sun gano ne wato wayan wayo ke sun gane yayi wayo shi ma ya gane sa su shi wayo to da ya ga haka nan da nan sai ya canza salam take take shi wa annahu amara bi qatli ya tsammanin ma kamar an ba da izini ne a kashe shi fa qala al arqabun sai ce wa arqabun ayyuhal amir inni kar samitu kalamaka wa samita kalami yace ranka yade ka ji zance na kuma na ji zancen ka wa inni wahidun min asharatin ba'athana umar bin al-khattab ni da ka gani nan ɗaya daga cikin mutane goma da aka ai ko mutakanas ta Kano tun daga Madina kuna ma amr ibn al-as dan mu zo mu zama tare da amr dan as linashhada umura dan mu ga halin da yake ciki ma'ana inda yana tsoron abu dan as ne kadai wani babban komanda jari ya san dabarar yaki to yanzu wannan yana ce mishi an kawo mutane goma ne karin manyan komandoji irin shi kuma ni ɗaya daga cikin su ne kuma duk suna nan kusa ma'ana yanzu in aka gaba na nan to akwai matsala ke to dai musu wannan magana sai shi artabud din da haka nan sai ya ce wa qad ahbabtu an atika bihim litasma'a minhu ina so kuma in kira maka su gaba ɗaya ka ji daga bakin su wayes ma'umin ka su ma su daga bakin ka qala artabur sai artabur yace na'am ce to na yadda fadhhab fa'tini bihi je ka zo mun da shi. ma'ana yana ganin za a kawo mishi su gaba ɗaya ga shi ga su eh abin da ya ga dama thumma da harisan akhara wa sarra sai ƙara kiran wani soja daga cikin masu gadi sai ya mishi kuskus kama sarar awwala kamar yadda yawa na farkon kuskus ma'ana cewa a kyale shi ya je mana da su duka ne kuma kashe shi kadai sai mu same su gaba daya kaga sun wuce nan kofar rago kenan shikenan wa kharaja amru shikenan amru ya samu ya fita sadan alin daga wannan fada ba tare da an taba shi ba da tunanin zai je kawo musu sauran wa ba'da haka haqqaqa al-artabun anna alladhi dakhala alayhi huwa amru al-as daga baya ne ya gane ya ce jiya cewa ai amr dan azmi da kanshi yazo gashi yana ganin shi amma ya kyale shi ya tafi qala sai ce khada'ani ar-rajul ce kai wannan mutum ya yaudare ni ya wannan mun ni karamin shege ne ke rago hadha wallahi adhal arab yace na ran da Allah wannan mutumin ya fi gaba da larabawa ne babu shegen da kai shi larabawa yayi mishi ainihin wato certifying to lalle mai wayo ne ba da zalika kana al bi wa kataba Allahu nasra lil muslimina daga baya dai aka zo aka yaki a wannan gari na Ajnadin kuma Allah ya baiwa musulmai nasara fa kharaja al artabun ila iliya wa tahassana biha sai artabun ya tafi ta zuwa iliya shine baitul maqdis kenan baitul maqdis jerusalem wa hiya baitul maqdis gashi na aka sai ce a duba an nihaya bidatu nihaya a cikin ahdasu sanatil khamisata ashara waqa'atu ajnadin sai ma ya ce fathu baitul maqdis sai kuma buɗe garin baitul maqdis shine babban birnin ƙasar ainihin wato falastin kenan ta yanzu wannan ƙasa da ake ta rigingimu tsakanin musulmai da yahudawa a kanta a yanzu da muke magana babu mamaki ana nan ana roma mabamai ga mutanen da suke bangaren ainihin zirin gaza daga cikin mutanen falastinawa sakamakon mugun yaƙi na cin zali da ake ta yi kusan wata guda kenan kuma duniya saboda munafurci kowa ya yi shiru kowa yana kallo ba abin da yake yin banda zanga-zanga da Allah wadai wanda ko ba su da amfani kamata ya a tashi a yi jihadi a kare wannan ƙasa ta musulunci a kare ɗan uwa musulmai wanda suke rayuwa a wannan ƙasashe musamman ma kuma saboda waɗanda ake kashewa talakawa ne mata da yara tsofi wanda ba su je ba su gani ba wanda rigimar ma babu ruwansu da ita su Allah shi kyauta muna fata Allah ya kawo musulman da suke cikin wannan hali ɗauki wannan gari na baitul maqdis asalin shi yana hannun waɗannan kafirai ne an buɗe shi a shekara ta goma sha shida malam ya ce kharaja abu ubaida ta bijeshin islam komanda abu ubaida ibn jarrah ya fita da sojojin musulunci fa hasara baitul maqdis ya ainihin wato kewaye gidan baitul maqdis garin baitul maqdis wa dayyaka alaihim ya tsananta wa mutanen gari ya kuntata musu hatta ajabu ila sulh har suka yi shawara suka ce to gara dai ayi sulhu suka fito suka nemi ayi sulhu bi sharti an yaqdima ilaihim amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu suka ce amma suna da sharadi guda daya halifan musulmai din Umar dan Khattab shi suke so ya zo da kanshi ayi sulhun da shi amma abin da ya faru shine dama sun karanta aldaban su na Yahudawa da Kiristoci cewa lalle wannan gari zai koma hannun musulmai Larabawa ga kuma siffofin mutumin da zai karɓi garin wanda za a dinka wa mukullan ƙofofin garin da masallatan garin cocin garin sai suka ce kuma ba su ga kowa a ciki da ya kama da wannan sufu da haka ba za su bayar ba sai dai shugaban musulman ya zo da kanshi su gani aka aika wa umar wannan labari umar ya taso da kanshi ya taho aka ce ran da zai so baitul maqdis haka aka fito gaba ɗaya musulmai da kafirai aka tsaya ana kallon wai wani irin mutum ne wannan umar zai iso garin nan mutumin da yana can madina wajen kilomita dubu biyu tsakani amma kuma yana iya tsara yaƙoƙin da suke ta cin waɗannan gwamnatoci da dauloli wanda suka shekara ɗaruruwa suna mulki wanda kuma an tabbatar sun fi larabawa yawan makamai da yawan tsari da yawan mutane da iya yaƙi irin gidajen da suke rayuwa ba irin larabawa ne domin su a lokacin sun iya yin benaye da gidaje na alfarma da dogayen gidaje da fasaha ta ƙere-ƙere da fasaha ta tsare-tsaren gine-gine laraba ko suna yin gidaje ne na kaba da shuci da kara da jinka da yanku da makamancinsa a lokacin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi rufin shi abin nan ne bawon dabino Don an yi ruwa sai ya dike gaba ɗayan shi sai na maki waɗannan mutane ya aka yi wannan shugaban nasu ya iya irin tsara irin wannan aikin da haka kowa ya fito ya ga waye wannan mutum Umar ya zama abun kallo wani irin mamakin Allah kuma sai Umar da zai taho sai taho da jaki guda daya wanda shine official vehicle din shi shine abun hawa na shugaban kasar musulunci gaba da jaki kuma jakin su biyu suke amfani da shi da shi da wani yaron shi da ke tafiya tare da shi sai ce to kan mu matsawa jakin tunda tafiyar doguwa ce idan na hau kai sai ka tafi a kafa zango guda sai na sauka kai ma sai ka hau zango guda zango na uku kuma sai mu kyalla jakin shi ma ya huta duk mu tafi a kafa haka suka dinga wannan jeren giyar tanawu suna caccanzawa har suka iso garin sai zama zango na ƙarshe wanda za a shiga garin to hawan yaron sai yaron ya ce to ni na ya fi ce cewa ba haka maka da kai ba ka hau kawai ni na kora aka buga aka ra umar ya ce wallahi ba zai hau ba dole haka aka taho ga halifin musulmai yana jan jaki yaron shi yana kai ya shigo wani gari da rigar shi kuma maho kala kala wajen kala goma sha takwas sai a tawa maki wai ina Umar din yake aka ce ai gashi suka ce wannan shine Umar nan take wasu suka musulunta da yawa suka ce ka zo mu shiga wannan addini wannan mutanen ba su mai da duniya komai ba saboda lahira kawai suka sa gaba ina ba da mun fahimci wannan e, shine yake cewa walamma wasala Umar shama talaqahu Abu Ubaidata wa ru'usul umara'i yayin da ya iso kasar Sham shi Sayyidina Umar sai aka je aka tarbo shi su Abu Ubaida da kuma Khalid ibn al-Walid wa yazid ibn abi sufyan da wasu komandoji su yazid dan abu sufyana da kuma ainihin khalid dan walid wa tarajjala abu ubaida wa tarajjala umar abu ubaida da umar sai suka sauka daga inda suke wa ashara abu ubaida ta li yuqabbila yada umar abu ubaida yana kokarin ya je sumbanci hannun umar wato ya bashi girma kenan fa hamma umar bi takbili yada abu ubaida shi ko umar sai ya duka zai sumbanci kafar shi yana so ya bashi girman da ya bonda shi kuma yake ba fa abu ubaidata sai abu ubaida ya fasa fa umar sannan shi ma umar ya fasa umar baya so ana bashi girma wanda ya wuce misali thumma sara hatta salaha nasara baitul maqdis haka ya tafi har ya je shiga garin baitul maqdis yayi sulhu da waɗannan kiristoci aka ce yana zuwa yace ina mai rike da mukullan ce ga nan yace ba ni kawai sai ni mai kamar shi ya bashi ajiya yana ganin umar yace wallahi wannan shine muka karanta an ci zai an shi mukullan a cikin littafin da kawai sai ya mika mishi babu gaddama Umar ya bi gida gida ya gaggaisa da mutane sojojin musulmai da waɗanda suka musulunta ya bi manyan garin daga cikin sarakunan su da ainihin manyan malaman kiristanci ya ba su aminci da amana cewa babu wanda za a wa mutunci za a kare musu haƙoƙinsu kamar da musulunci tare da ga haƙoƙin wato wanda suke gana cikin ƙasar musulmai shikenan shikenan yace washtarat alaihim ijla'ar rumi ila talatin sannan ya ba su sharaɗin cewa wanda da yake shiga musulunci yana so ya bar garin to an ba shi kwana uku yana iya barin garin sun madakalaha sannan ya shiga garin fadakala almasjid min albab alladhi dakhala minhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lailatul isra'i sai ya shiga masallacin ta kofar da aka ce ta nan ne manzon Allah alaihi salatu wassalam ya shiga masallacin daren da aka yi isra'i da shi tafiyar nan da aka yi da manzon Allah ta dare zuwa baitul maqdis daga baitul maqdis zuwa saman duniya to akwai kofar da ya tabbata a labarin sunna cewa tanan nan manzon Allah ya shiga sallallahu alaihi wasallam da haka Umar shi ma sai ya je ya shiga tanan don neman albarkar manzon Allah alaihi salatu wassalam wa yuqalu innahu labba hina dakhala baitul maqdis an ce san da ya shiga baitul maqdis ya ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik yayi talbiya saboda baitul maqdis masallacin baitul maqdis shine ɗaya daga cikin wato masallace guda uku mafiya alfarma a cikin addinin musulunci bayan makka da madina kuma yana daga cikin sunna yin ziyara zuwa masallacin baitul maqdis kamar yadda ake yin umara ko ake zuwa ziyara masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka babu laifi idan mutum ya zo bakin garin ya tambiya kamar kenan ya shiga cikin harama ta yin wannan ziyara matsayin addini wa ta tahiyatul masjidi ya shiga masallacin ya sallah raka'a biyu irin wanda mutum ya kamata ya yi sanda ya shiga masallaci da alula da mihrabi da'uda a farfajiya annabi da'uda to masallaci ne na annabawa kusan dukkan annabawan banu isra'ila sun zauna masallacin su yahaya su isa su musa da makamantansu haka nan kuma annabi da'uda da ɗan shi sulaimana da ire waɗannan annabawa to waɗannan annabawa sun zauna masallacin Sa'an nan kuma sa'ad da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wannan masallaci kafin a hau da shi sama sai da Allah ya bayyana gaba ɗaya annabawa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu limancin sallah dan tabbatar da shi ne shugaban annabawa shine Allah ya saukar da cewa was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna lahum min duni rahmani alihatan yu'badu ga sunan tambaye su daga cikin wanda muka aiko kafin kai shin mun sanya musu wani abin bauta banda Allah ina fata mun fahimci wannan wannan ya tabbata karanta littafin adriyatu wan nihaya na al-imam al-hafiz ibnu kathir rahimahullah da ka sai ya je ya zauna a farfajiyar inda annabi dawud yake ibada yayi sallah anan wa salla bil muslimina fi salatil ghadati min al-ghadi wa shagari da safe da asuba sayyidina umar shine ya fara sallah a wannan masallaci a matsayin limami na musulmi ya musu sallah asuba فقرأ في الأولى بسورة الصاد أركع تفرقو يكرن سورة الصاد يكرن تتقباكي لينتا وسجد فيها كما يسجود أتكن صاد وما أتكن صاد أو وجن سجودا فدن الله تعالى قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم ala ba'd sai yace mene illa allazina amanu wa amilus salihati wa zanna daudu wa qalilum ma hum wa dhanna daudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab ina ji wajen aya ta 20 da wani abu to wannan aya da take ba da labarin rigima da ta faru tsakanin wasu masu dabbobi da sauran abubuwan da suka faru ba shi muhallin mu ba ka ji ƙarshen da yace wa dhanna dawudu annama fatannahu annabi dawuda ya yakkana cewa lalle mun jarabce shi yayi kuskure wajen hukuncin da yi ba tare da ya ji ta bakin kowa da kowa ba cewa da yayi laqad zalamaka bi na da take ila ne aji kaza kaza kaza kaza إن إن أن هذا أخي له تسع وتسعين نعجة ولي نعجة واحدة فقال أقتلنيها وأرض في الخطاب دينا جاء كو ce. tabbas ya cuce ka da zai ce ka kawo dabba ka guda ɗaya ya saka a cikin nashi ɗari babu ɗaya kuma dama mafi yawan masu cewa a haɗa abu macuta ne mugaye ne in bayan ka daga cikinsu ba to yana faɗa wannan magana kuma sai ka kai aiko wannan fa bai kamata na yanke hukuncin nan ba tare da na ji ta bakin shi ɗayan da aka kawo ƙara ba to shi ne wa zanna dawudu annama fatannahu nan da ya ji haka da ya tuna haka sai ya nemi gafara ga ubangijinsa ya faɗo kuma ya sujuda to ya tabbata a wannan wurin ya da cikin da ake sujud tilawa ma'ana kana cikin katin alqur'ani ka zo daidai wajen sai ka faɗi ka yi sujuda da ka karanta karshen ayan wa kharra raki'an wa ana sai ka faɗi ka yi sujuda ka karanta sajada wajhi lillazi fatarahu wa shakka sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwati fatabarakallahu ahsanul khaliqina wanda da gaskiya da tabbata ana karantawa a wajen ba a yi kabbara in za a tafi wannan sujuda ko da a sallah ne sannan in ba ka kake ka ta alqur'ani ba ba za ka yi ba ma'ana in kana ji a rediyo ko wani na yi ba za ka yi ba sai in shi yayi idan wanda yake karatun yayi to za ka bi shi a matsayin mutaba'a kenan idan liman ne yayi dole duka ma musu idan wani ne yake karatu kana saurare idan yayi mustahabbi ne kai sannan addu'o'in da yake su ne irin waɗannan munasaba kan wani shi jama'a addu'o'in waɗannan ma'asurat kokari ake a haddace shi kokari ake a haddace su ka iya su dan abin zai faru ka zo kana yi addu'ar jana'iza addu'a ainihin da ake an je da mara lafiya addu'ar fita gida addu'ar shiga gida su waɗannan azkar din bai kamata kana musulmi alu suna ce baka iya su bai kamata ba domin addinin da kake na gaskiya ne ka addinin ka ya zama irin addinin ƙarya ka ga limamin gawa ma. wai zai addu'a ma gawa amma sai ya buɗe littafi wani irin addini wannan addinin ƙarya kuma yana jan bakin da kyar shi da bakin suna jan junansu in dai kai man da addinin da kake ai ya kamata a ce ka da ta'adda da yake wa gawa a cikin addinin ka ko fa su yi wannan adda a cikin addinin da yake na ƙarya amma a cikin addinin sa zake ba su iya ba adda a gawa ce amma bai iya karantawa ba sai ya buɗe littafi wani irin dakikanci ne wannan jama'a kuma wai mujtahidi ne limami ne ma'asumi ne a cikin addinin sarki ya tabbata ga Allah wanda ya kawo mu zamanin da jahilai suka zama malamai Allah shi kyauta to da ya kamata mutane su gane ana yin su tilawa a wuraren da ya tabbata wurare sha kaza sha shida ko sha bakwai gwargwadon saɓan da malamai suka yi su tambayi su malam suleiman su ne malaman qur'an ga sunan wannan kawai dan ya zo ne a cikin karatu muke bayyanawa shine da umar ya zo daidai wajen sai ya faɗi ya sujuda wa sajada fiha wa wal muslimuna ma'ahu ya sujuda kuma ga baki ɗayan musulmai suka sujuda tare da shi wa fi thaniyati a raka'a ta biyu ya karanta bi surati bani isra'ila ita ce suratu ainihin wato al-isra suratul isra da ake cewa suratul bani isra'ila subhanallazi asra bi abdihi laylan kaman yana tafa'uli yana arashi da sura domin sura tana ba da labari a farkonta abin da ya faru na wannan isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan ila al-masjid harami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا kaga sura tana ba da labarin abin da ya faru ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma yanzu Umar gashi a wajen shine yake tafa'uli da abin nan din dama akan samu irin haka za ga malamai ko mutanen magabata sukan karanta wasu ayoyi ko wasu maganganu a wuraren da suke da arashi cewa ayoyin suna da alaƙa da abin da ake karantawa a wajen ina ba da hankali sannan ya karanta su da bani isra'ila a ainihin raka a ta biyu sun maja ila sakharati sannan ya zo wajen dutsen as-sakhara dutsen zaka karanta wani dutse ne sananne wato dutse ne da aka aje shi a masallacin za mu zo mu zai kara mana bayani inda suke riya wani abu game da shi bari mu bashe mana bayani da kanshi fastadalla ala makaniha min min ka'abil ahbari akwai wani tsohon faso da ya musulunta mai suna kabul ahbari sai umar ya tambaye shi ka nuna mana inda wannan dutsen yake sai nuna mishi wa ashara alaihi ka'abun an yadda alal masjid min wara'i kabu ya ce mishi to ka sanya masallacin a bayan ka nan ne zaka ga zaka ga ainihin dutsen fa qala sai ce ba haital yahudiyya idan kai haka to ka kai yahudawa kenan mu kuma a musulunci an hana mu gabaki ɗayan kwaikwayon yahudawa mun yi wannan katan a baya cewa ka'ida ce daga cikin qawaid na ainihin alwala ulbara, bara a cikin aqidar musulmai shine saba ma yahudawa da kiristoci akan duk abin da suke na addini da al'ada da tsarin rayuwarsu sai abin da musulunci ya recognize amma wanda bai recognize ba to haramun ne haramun ne mafi yawan abubuwan da muke na saba na kwaikwayon su kai sai ta kai malamai ba da sai da suke magana akan ma magana da yaren yahudawa yin magana da yaren yahudawa shin ya halasta ma ko bai halasta ba maganganu ne masu tsawo karanta tafan. iqtida'u sirat al-mustaqim mukhalafati ashab al-jahim na shekul islam ibn taymiyyah al-harrani to da ya gaya masa haka sai ya ce thumma ja'ala al-masjida min min min ah, qibalai baitul maqdis sai ce a sanya masallacin ya zama a alƙiblar baitul maqdis kada a sanya masallacin baitul maqdis din a baya idan an yi haka an yi irin na yahudawa don su ne suke juya mishi baya amma a sa ya zama ta gaba a dinga yin sallah ta nan wa huwa al-umari al-yau wurin shi ne yake ce ma al-umari a baitul maqdis thumma naqala turaba an sakhrati sannan ya kwashe ƙasa daga jikin wannan dan dutse fi tsarafi ridaihi ya sanya a gefen tufansa wa qaba'ihi da kuma tunan rigarsa qaba shi ma gefen riga ne kamar ka ce tuna ko tsage riga asali kalmar ba kalmar larabci bace kalma ce daga yaren farisa kamar da ainihin al'imamu ibn al-jawaliki ya faɗa a cikin littafin al-mu'arrab da shi da ainihin malam murtaba zabaidi a cikin ainihin abin da littafin tajul arus bi sharhil qamus ba larabci bace asali aka ce qaba'u da ma'anar suna ala sa an san wannan hausa shine tsagu riga na ƙasa ko gefen riga da ake iya kamawa a nan nade to sai ya ɗebi ƙasar ya zuba a wajen ya kai ta gefe wana naqala almuslimuna ma'ahu fi zalika musulmai su ma suka kwashi wannan kasa hatta ina mar'a wasakhara ahal al-urduni fi naqli baqiyatiha sannan ya sanya mutanen ƙasa urdun ƙasar kasar jordan yace su kwashe saura. wato abin da ya faru da shi ne wani dutse ne da ake da wani tarihi game da shi amma kuma sun ta zuba mishi datti da ƙasa har ya rufe shi gaba ɗaya shine Umar ya so a ƙara kwashe ƙasa dan a dinga ganin shi sai fara kwashewa da kanshi da rigarsa musulmai su ma kowa ana ta kwashewa yace su ma sauran mutanen su zo a tare a aikin gaya duka a kwashe kafa da dattin da ke kanshi shine sai yake cewa war rumu ja'al sakhrata mazbalatan rumawa sun mai da wannan dutse ya zama ainihin bola li annaha qiblatal yahudi saboda alqiblar yahudawa ne su wadancan kafirai da suka kwace garin ba sa addinin sama sai suka ce wannan alqiblar yahudawa ce bari mu wulakanta ta hatta inal mar'ata kanat tursilu khirqata haibiha har daga cikin gida sai mace ta aiko da watin kunzugunta na haila pad da ta yi amfani da shi na haila min dakhilil khuri daga khuzi daga cikin dakin ta daga cikin gidanta ya tulqa fi sakharati dan a zo a wurgar akan wannan wajen dan su wulakanta hakkin da Yahudawa suka mai da shi bola Mazalika zalika mukafa'atan lima kanat al-yahudu amalat bihi al suna yin wannan ne a matsayin wai ramuwa akan irin yadda watan yahudawa suke mu'amalantar datti umama shine gumama da ake cewa da Hausa datti ko bola wa hiya al yahudu salabu fihi al wai wuri ne wanda yahudawa a wurin ne suka ainihin wato ce sun kere wannan da suka kere shi allazi kanu yadulluna annahu isa alayhi salam wanda suke tsammanin isa ne dan maryamu Allah ya kara mashi aminci ku diba jama'a su rumawa kiristoci ne yahudu kuma addinin yahudawa suke to a tarihi ya tabbata cewa yahudawa su ne suka yi attempting kashe annabi isa da Allah ya dauke shi barrafa ahullahu shi, Allah ya dauke shi da ran shi sai Allah madaukin sarki ya suranta musu wani mutum daga cikin mutanen annabi isa domin annabi isa din da sabon shi an rutsa su ne a cikin wani gida annabi isa sai ka mutane su karanta littafin bidaya ce wanda ya hana kasir duk labarin yana ciki sai annabi isa ya ce wa mutanen shi Allah ya muni wahayi zai dauke ni zuwa sama amma waye a cikin ku zai yadda Allah ya mai da shi cikin surata a kashe shi ya samu aljanna shi ma sai wannan sahabi ya daga hannu nan take sai Allah cikin hikimarsa sai mai da shi surar annabi Isa shi kuma annabi Isa kawai guguwa ta shi aka neme shi aka rasa wa qauluhum inna qatalna al-masiha ibn maryama rasulallahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu Allah yana musu gori cewa daga cikin mugayen abubuwan da Yahudawa suka yi da yace an tsine musu ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryama ko zalika bima sauwa wa kanu Allah ya kata kata da al'amarin Yahudawa sai ya ce kuma da irin magana da suke faɗa ta izgiri cewa mun kashe manzon nan na Allah Isa dan Maryama ma'ana har suna izgirin cewa sun yarda manzo ne amma kuma sun kashe shi Allah ya ce wa ma qatalu san ba su kashe shi ba wa ma salabu kai wanda suka ce sun kere din ma ba shi bane walakin shubbiha lahu an an kamanta musu wani ne to wannan shubbiha lahu din da aka kashe shi sai suka je suka wurgar da shi a wani wuri na musamman su yahudawa sai kuma suna zubar da bola a wurin suna ƙara wulaƙanta shi to su kuma kiristoci a nasu ɓata da bulus ya kawo musu amin da paul ya kawo musu ɓata daga baya sai ya riya musu cewa ya annabi isa ne wannan da aka kashe a jikin wannan cross kuma da aka kashe shi jinin da ya zuba to ya zuba ne a madadin zunubansu gaba ɗaya da aka sun samu tsira da ceto kamar da suke faɗa har yanzu babu wani kirista da zai wani zunubi Allah ya kama shi da shi saboda dan Allah ne a ce wasu kuma Allah ya bari an kashe dan nashi dan jinin shi ya zama fansa ga zanuban su wannan irin addini ne na yanta kibe jama'a da hauka Allah yana da dan shi wato zai san dan shi mutane kuma kowa na san dan shi sai Allah ya bari a kashe dan shi dan dai zanuban jama'a duk waɗannan zunubin da ake yi ba komai saboda jinin dan Allah ya zuba a madadin shi ta'ala Allahu amma yakunna uluwan kabira to wannan sai kiristoci suna jin haushin wulakancin da suke ganin an yi wa annabinsu kuma dan Allah irin addininsu an kashe shi kuma an wurga da shi ana zama mashi bola a kai da su su ma da suka kwace baitul maqdis wannan wurin dutsen wanda ita kuma alƙiblar annabawan banu isra'ila ne Suleiman da ainihin Yusufa da Musa sai suka ce bari mu rama wulakancin mun gane abin da ya faru da ma da ga suna ta saka bola a wajen su ba irin wai an yi mana ruwa mun rama kam kun mana kun mana damin kara tsan muku na itace shine shi kuma wannan bawan Allah Umar dan Khattabu da yazo sai ya ainihin ture ya nuna cewa wannan duka bata ce abin da Yahudawa suka kai bata ne abin da su ma sai suka kai bata ne munasaba kan wannan jama'a Annabi Isa yana sama wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar abin da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar wannan shine addinin musulunci kuma aqidar musulmai domin nassi ne na alkur'ani mai girma kuma hadisai ne mutawatirai daga annabi sallallahu alaihi wasallam sun fi sahabi 70 suka rawaito wannan da haka akwai mugun maguzanci da ma da dakikanci da rashin sanin ciwon kai ka ji malami wai da sunan alim sunna kuma ya tafsiri a rediyo kuma ana ganin shi kamar wani malami na kwarai yana karanta irin wannan karatun wannan ba karamin zindikanci bane ba kuma wallahi mu a ka'ida abin da muke rakan shi na addini ba ruwanmu da sunan mutum baron mu da waye baban shi baron mu da ina ya karatu baron mu da ana ganin girman shi mu ba mu faɗa magana mu faɗa don wani ya ji haushi ko ta burge wani kawai amana ce iya abin da muka sani haka jama'a wannan mutumi dr Ahmad Gumi dan gidan Gumi ya ba ta sani batacce ne dan kansa dan gidan Gumi ba ruwan mu da shi Gumi mutumin kirki ne amma ya ya ɓata kujerar baban shi da irin aikin kirki da baban shi ya zo da muguwar aƙida irin ta mu'tazila yana yaɗa ta da sunan musulunci amma kuma mutanen mu ahli sunna saboda kuma munafurci ba su so a fara ba su so a fara wai saboda dan gumu ne ake cewa dan gidan annabi nu kafiri ne ya kai dan gidan annabi da nu daraja ne ake cewa baban annabi ibrahim kafiri ne saboda kafirin ne abu dalibin da ya rini manzo Allah ba kafiri bane ba dan wuta bane manzo Allah bai na mushi kauna ba da ka dan gidan gumi ya kawo kafirci munafurci ne a a karba a ce a dinga rufa mai asiri munafurci ne dole a faɗa saboda abin da ya kawo maguzanci ne zama. aqida ce ta musulunci cewa annabi isa zai dawo manzon Allah ya faɗa sa bai surwaito kawai sai mu rufa idan mu saboda wai wanda ya faɗa namu ne a ci gaba da rufa mai asiri wannan munafurci ne ba addinin musulunci ba ina addinin ɗariƙa ne wannan su ne duk da yahudawa da yan ɗariƙa addinin su ɗaya manzon Allah ne ya ba da labarin na yahudawa yan ɗariƙa kuma mun gan shi a aikace me na yahudawa da aka ce wata yi sata aka ce a je a roƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a yafe mata manzo Allah ya ce wallahi idan Fatima ƴata ta sata tana yanke mata hannu yace Yahudawa su ne idan mutum babba a cikin sa yayi dafi sai a yi rufa rufa a kyale shi idan talaka yi sai a hukunta shi yanzu da wani ne da dan gungun ya dauko tashi baka aqida ba ana yardi ba cikin izala to iri ɗaya ne wannan addini nan dan gungu da wannan na gidan dan gidan gumuna duka iri ɗaya ne duka maguzanci ne dan me za a yi wa dan gurabbi a kore shi a cikin alu sunna a ce ya zama batacce kuma ya dan gidan gumi Dr. Ahmad Gumi wannan abin da ya kawo bata ce da haka dole ne a mai raddi a faɗi sunan shi karara jama'a domin amana ce ta ilimi ba zai a koye ba ko kuma ba faɗan wannan dan ya ba ma haushi bai ba ma haushi ba wa faɗan wannan don wani ya ja shi ko wani ya daɗi duk wanda ya ja shi ko daɗi oho a madadin kan shi ko muna faɗa amana ce ta ilimi kuma mu a matsayin mu na ahlus sunna salafiya annabi kawai muke wannan biyayyan makauniyar biyayya wanda duk ba shi ba ya kamata ne a dishi da gwargwadon gaskiyar shi ko rashin gaskiyarsa abu gaskiyar shi in ya faɗi gaskiya a kyale mishi ɓata shi kuma dole a fito a yi bayani yadda shi ma ya fito jahara yana karo da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam dole a fito a yi karo da shi ba za a kyale shi ba jama'a da haka wannan abin da yake zindiƙanci suka hadisai da kokarin nuna mutane sai an bi wata mazhaba kawai a kyala annabi wannan maguzanci ne gaba ba zai a kyale ba dole malamai su fara da haka hadisan dawowa isa hadisai ne sama da hadisai saba'in ba dan ba shi muke ba sai mu zo da littafin ai ta faranta hadisan amma ba shi muke yi ba amma wannan munasaba ce ta kawo shi za muke fara cewa annabi ya faɗa ya maimaita akwai da manzo Allah ya yi hadisin dawowa annabi isa da dujal tunda ake sallah asuba yake wannan hadisin bai bari ba har sai dare sai dai a tashi a sallah dawa ci gaba har dare ya raba yana cikin sayo musulun kitabul fitan hasa bai suka ce wannan wa'azi kamar wa'azin ban kwana sai shi kawai ne zai ce wai saboda an ce ya isa inni mutawaffika kawai dai sake wannan karatun saboda dakikanci a anan wa ya ce tana nufin mutuwa ne kenan Allah bai iya fahimtar maganar da yake da juna ba sai kai bayan can ya ce wa ma qatalu wa masalabu nan kuma kai muka ce Allah ya ce mutawaffi Ha yana imam malik ƙarya imam malik bai fassara mutawafi da cewa mutuwa ba bai fassara ba ƙarya ce imam malik in kowa ƙarya ba ce zo na ta ina take magana ƙarya yake annabi imam malik bai fassara wannan fassara ba za a iya kawo mishi tafsirin malamai ya fi guda hamsin daga cikin magabata tun daga kansu ibnu abbas har ka take zuwa nan nan kusa kusa irin su al-imamul qasimi jamaluddin irin su ainihin malam ibnu usaimin kai wallahi sai a kawo mai akan wannan magana sai mu kawo mishi tafsiri ya fi guda 500 wallahi akan wannan a tura ma maganganun sabai da maganganun tabi'ai maganganun malamai din zan iya kawo mishi wala fi maganganun malami 500 wallahi tallahi kaga sai ko ni ma dan tabi'i ne a cikin almajirai tana malamai irin maganganun da za su bashi da haka wannan kawai jama'a ya kamata mu shiga cikin da mu kar mu zama wato yan wato jamhuriya yan kawai abuwa ne akan duk abin da yake to kaga haka yahudawa suke in dariƙa ma kaga gaskiyar wannan addinin idan wani batacci wani kankani yayi wani laifi a cikin su to zaka ji suna suna kyare shi amma in babba ne yayi to ba komai duk wannan haka yake a cikin addini na bata amma addinin musulunci yadda ka ga duk matsayin Umar a cikin musulunci idan yayi laifi sai da manzo Allah ya gare da suka fara da Abubakar mun karanta ana sai da manzo Allah ya mishi fara duk matsayin ainihin Fatima kaje da manzo Allah ya ce da ake sata Allah ya tsare ta ce da sai mata hukunci haka yake a musulunci kowa ba a kyarewa wannan karatun ma yi bai ta kanmu kawai kawai wuce yake da mu mu mu ma kanmu ba ya kyale mu kanmu ma'ana yanzu in muka karanta abin da muke yin shi laifi ne a nan tsakankanin mu tun da gari mai jan bakin har masu saurare ai mu ta tsallakiya mu ce to wannan ya shafi mu bari mu bari mu kwana ba ko haka muke faɗa mu ce jama'a mu ji tsoron Allah mu gyara domin manufa a faɗa kuma yi aiki Shi shine kaidar musulunci Don haka annabi Isa bai mutu ba zai dawo ƙarshen duniya zai dawo shi da mahadisu kashe dujal har zai rayu ya yi aure ya haihu sannan ya mutu musulmai su mushi jana'iza duka ya tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dawo kuma addinin musulunci zai ba addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai aiki da injila ba zai sa a kashe alhanzir gabaki ɗayan su ya sa a cire jizya a ce ba za a anshi komai a hannun kowa ba sai dai imani ko a kashe shi sa'annan kuma zai ainihin ci gaba da aikin yada addinin musulunci ne dan haka ibn hajirin da yazo sai ya ce annabi isa ma shi ma ya lissafa shi a cikin sahabbai ya sa shi a cikin lissafin sahabbai da littafin al-isaba bi tamiru sahaba yake saboda in yazo a karshen duniya zai yi aiki ne irin na ainihin musulunci kuma ya ga manzon Allah a Isra'i da haka ya ga manzon Allah a Isra'i can kuma ya zo ya shiga cikin al'ummar manzon Allah ya yi aiki a matsayin ya taba ganin manzon Allah kuma ya shiga addini da haka shi ma sahabi ne haka ibnu hajar ya kawo kaga waɗannan suna malamai na gaskiya amma kawai wani dan taba taba malam wanda jan baki ma na gagara shi kawai zai dinga mutane hauka saboda ya samu kujera kawai ya zauna kuma kawai ahli sunna wace ai takabbara wannan yana daga cikin dakikanci da mutane suke fama da shi ya kamata kamar yadda Allah wani sarki yake faɗa a cikin alkur'ani matsalar da muka samu ita ce wato kowa shi yake kan shukunci shine sai baki ya kama mu da Allah yake cewa a cikin da nisa da Allah yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amri aw al-khawfi adha'u bihi walau rubuhu ila Allah wa ila ulil amri la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walau la fadlullahi alaikum wa rahmatu, rahmatuhu lattaba'tum shaytana illa qalila sotin sai ne go Allah ya ce idan al'amari ya zo mutane na natsuwa na aminci ko na tsoro sai su je su ta yaɗawa ba su san hukuncin shi ba da za su tsaya su mayar da maganar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tabbata manzo Allah ya ce a tabbata hadisi na a yanzu ko ko kuma a tuntuɓi malamai da an gane hukunci da waɗanda suka iya tsaro hukunci da sun tsamo shi amma ba a yin haka sai Allah ya ce ma ba dan falala Allah da rahama shi ba da kun bi shaitan fiye da haka duba ka gani yanzu matsalar ta Ebola jama'a tsakar dare aka halaka mutane kawai aka yi kyau mutane waya da text da da da da sharing message a Facebook kafin ka ankara mutane suka mutu suka sha gishiri suka mutu suna da hawan jini sun je sha gishiri kafin gari ya waye gole bata kasance ba gishiri ya kashe guda nawa akwai garin da aka tafiya da gishiri farashin shi ya tashi kaga me ya kawo mutane wannan tsantsagwaran jahilci da kuma ba a neman jin fatawan mai malamai da sai akalla sai ka buga malamin da kai zai shi waya Allah shi zawata malam ka ji ka ji labarin na ji me hukuncin kaza to kaga in malami ne Allah zai gama kafin da ya kamata kai to kai musulmi farko kai imani da kaddara kana da azkar ɗinka kuma ka san ka'idan mu'amalantar annoba shine karka je inda take in ka inda take kar ka fito ka zo wani waje daban sannan kuma ka yarda da Allah inda za ta kashe ka da matsayin annoba kai shahada idan malam ya fara maka wannan rashin hankalin ya kwanda ka tsaye rayuwa ka mai shan gishiri kuma ka bude buhun gishiri ka zazzage ka dafa ka ci ka sha mutane suka yi tayin wannan haukan tsakar dare kafin gari waye wasu na asibiti kuma fasto ne fa daga coci ne aka aiko da sakon amma ha a masallaci wasu da kiran salatu jami'a kaga wannan dakikanci ne to irin shi ne idan ka ji wani malami ya zo yana faɗa abin da ba a saba ji ba kafin ka yadda ko ƙaryata nemi suwaye malamai da aka san cewa suna tafiya akan akan siratul mustaqima Allah shiga wata malami menene fatawa ku game da kaza malami kaza da yake faɗan kaza akan gaskiya ne wannan magana kuwa mu magana abin da yake faɗa ba amma kuma mutane su ci gaba da yadawa ai kaza kaza kaza ai ta ai ta abin nan musamman a wannan dandalaye na sadawar da na sadawar saduwar zamani da ake ce musu ne social networks din nan sai ka ta ganin abubuwa malam na ban kai shi da ban haushi da sunan sunna to gaskiya Dr. Ahmad Gumi ba da sunna bane ba da sunna bane dan bid'a ne jama'a dan bid'a ne kada sunan uban shi dinga tsorata ku ko kuma PhD shi dinga tsorata ku dan bid'a ne cikakke duk wanda yake wannan dan bid'a ne ba za mu daga ne ka ba wa alaikum salam

kuma ina jin da bakin shi ma yana faɗa irin magana suke da cewa an yi kokarin gaya mishi amma bai ji ba ni na san su malaya a salafi sun iya wannan kokarin kuma na san malam albani rahimahullah tun yana saudiya ya wannan kokarin su dokta ya su dokta sani umar jallinu shi wannan kokarin an yi an yi da shi ya riga ya samu matsala ne a kwakwalwar shi gaba ki daya kuma gani yake din Najeriya babu wanda yake da ilimi shi shi wannan matsala hmm.

Profesa ne fa na akida amma ga ya taimaki malamin islamiyya tunda ka jira mutumin da yake iya buɗe baki ya soki ibnu taymiya ya soki bin baz ya soki nasiruddin albani kai har ya kai da su ka imamu shafi ai wannan ya riga ya samu matsala Allah shi da mu sai ku bari mu karatun mu mun faɗi amana ta ilimi kar ya zama kuma fara cin naman shi Yau, ko muna faɗa dan mutane zama ala basiratin Allah ya sa mu dace to da haka annabi Isa zai dawo ƙarshen duniya insha Allah wa ja'alu yulquna ala qabrihi al-kumama suka dinga watsa datti akan wannan kabari na wancan mutumi da aka sa shi a cikin sura annabi Isa fali ajli zalika summiya zalika al-mawdi'u al-kumama daga nan ma yake cewa wurin wato wurin da ya zama bola kawai kamar ya zama bola wan sahaba hadha al-ismu ala al-kanisati allati banaha an-nasara hunalika har sunan ya wayi gari ya hau kan wato cocin da turawa kiristoci suka gina a wani waje ana ce mata cocin bola wanda za a ce misali asibitin bola ko masallacin bola ko gidan bola wata kila fili ne yake zubar da bola da ko akwai bola kusa da shi a ya zama dai inkiya kawai ina fata mun gani. wannan a karanta littafin albidaci wani haya a cikin ahdaf na sanatu ainihin wato sadisa ashara Allah ya shirar da ku. sai ma da yake cewa fatihu tuskar wasus wa asrul hurmuza lokaci yayi go to bari mu kwana nan dama mun zo kan gaba insha Allah sai mu tashi akan wannan gabata ta fatuhu sustur wa asrul hurmuzan sanata 17 lil hijrati insha Allah za mu kwana nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته